المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ علينا نعمة لا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ علينا نعما لا تحصى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالحق والهدى وخصه بالشفاعة العظمى والحوض المورود واللواء المعقود وآتاه من فضله علما وحكمة وحكما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي الزاد للمعاد والعدة ليوم التناد فالسعيد من نظر في أقباء والشقي من اتخذ إلهه هواه والخزي والندامة لمن كانت جهنم مثواه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إخوة الإسلام في موقف العشر يوم القيامة في موقف العشر الأعظم يوم القيامة تتجلى صور تذهل العقول وتبعث على التفكير الدائم في هذا المصير المنتظر حيث يجلل الناس الخوف والرحبة والخشوع المطبق وكتم الأنفاس وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وفي هذا الموقف العصيب يقوم الناس لرب العالمين في انتظار الملاهن العظام من حشر ونشر واستلام كتب وتطاير صحف وتوفية مظالم ورد حقوق وميزان أعمال وغيرها وفي الناس غادر وكاذب وغال ومانع الزكاة وآكل مال اليتيم والقاتل والزاني وتارك الصلاة والذي ما صام لله يوما والمؤذي جاره وولده وزوجه ومعارفه وغيرهم من أهل المعاصي وأثقال الأوزار حينئذ يفزع الخلق إلى من ينقذهم أو يخفف عنهم من هول المطلع وصعوبة الموقف بالشفاعة عند الله ملك يوم الدين وعلى أرض المحشر والمنشر يوم القيامة تكون الملاحم العظام ويقوم الناس لرب العالمين في انتظار الحكم عليهم في انتظار الفرج من رحمة الله الرحيم بثواب عمل صالح أو شفاعة من غيرهم فجعل سبحانه وتعالى الشفاعة يوم القيامة رحمة بالمشفوع وإكراما للشافع فالملائكة والأنبياء يشفعون والشهداء والصالحون يشفعون والصيام والقرآن والصيام والقرآن يشفعان يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته, منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال عليه الصلاة والسلام فيشفعان والشفاعة باختصار هي طلب الشفيع للملك في حاجة يقصدها لغيره بمعنى التحدث عن الغير التحدث عن الغير لطلب نفع أو دفع ضر والشفاعة يوم القيامة عباد الله ملك لله وحده كل لله الشفاعة جميعا فلا تطلب من غير الله لا من نبي مرسل ولا من ملك مقرب فضلا عن غيرهما وإنما تطلب الشفاعة من الله وحده والله يكرم بها من شاء من عباده فمن عظمة الله تعالى وعزته وكمال سلطانه لا يتجاسر أحد على الشفاعة إلا بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا والشفاعة يوم القيامة مرهونة برضا الله تعالى عن الشافي وإذنه له قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن المشهد العام يوم القيامة ندم العصاة والمارقين بعد طلب الشفاعة دون وجدى دون جدي جدوى قال الله تعالى قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وغالبا ما تأتي الإجابة بالسكوت المطبق وفقد من يشفع لهم أو يدافع عنهم قال تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وحتى لو وجدت فإنها لن تنفعهم فإنها لن تنفعهم قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وانتهى العمل وتبدد الأمل وأصبح كل فرد مرتهنا بعمله تحت قبضة الله الحسيب الحاكم العدل ليحكم في أمره بما يشاء وتبقى بادرة أمل وحيدة يلوه سناها في أفق الإيمان استعدادا من المسلم لهذا اليوم القريب المرتقب ألا وهي شفاعة النبي الكريم سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة حقيقية يغير الله بها مصائر العباد للانتقال من ديوان الأشقياء إلى ديوان السعداء وهي للعامة والخاصة وعلى درجات وأشكال وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام دائم الحرص على البيان بأن تكون شفاعته العظمى عامة لأمته <coughs> فعن عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال أرس بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافترش كل واحد منا ذراع راحلته فانتبهت في بعض الليل فإذا ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ليس قدامها أحد فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا معاذ بن جبل وعبد الله بن قيس قائمان قال قلت أين رسول الله قال إنه أتاني الليلة أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ندري غير أن سمعنا صوتا بأعلى الوادي فإذا مثل هدير الرحى فلم نلبس إلا يسيرا حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه أتاني الليلة آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة وإني اخترت الشفاعة فقلنا يا رسول الله ننشدك الله والصحبة لما جعلتنا من أهل شفاعته قال فإنكم من أهل شفاعته قال فأقبلنا إلى الناس فإذا هم فزعوا وفقدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أتاني الليلة آت فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين شفاعة وإني اخترت الشفاعة فقالوا يا رسول الله ننشدك الله لما جعلتنا من أهل شفاعتك قال صلى الله عليه وسلم إني أشهد من حضر أن شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا من أمتي أخرجه ابن حبان وإسناده صحيح وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا أخرجه مسلم فلكل نبي دعوة قد دعا بها في الدنيا فاستجيب له ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة وهو أعظم الشفعاء جاها وعلاهم مقاما ومنزلا وقد خصه الله تعالى بعده بعدة شفاعات يوم القيامة وأجلها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون إخوة الإسلام لنبينا صلى الله عليه وسلم في تلك العرصات شفاعات منها شفاعته عليه الصلاة والسلام لفتح باب الجنة للمؤمنين ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعته لمن دخل النار من أهل الكبائر ومن شفاعته أيضا شفاعته شفاعته برفع درجات أهل الجنة من أمته أيها الإخوة في الله من أسعد الناس بنيل شفاعة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهل هناك شفاعات أخرى بعد شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن هم المحرومون من الشفاعة ما هي موانع الشفاعة هذا يكون موضوع نتحدث عنه في لقاء آخر إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم alhamdulillahi rabbil alamina dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya siffanta da sufofi maɗaukaka da sunaye mafiya kyau ina godiya ga Allah ina yabo gare shi ina neman gafara a bisa kurakurai na ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda iliminsa ya kewaye komai da komai da rahmarsa. Allah ta'ala ya lullube mu da rahama dangin rahama waɗanda suke ba su da iyaka ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah zaɓaɓɓe daga Allah wanda Allah ya aiko shi da addini na gaskiya da shirya. Allah ta'ala ya keɓance shi da shafa'atul uzma shafa'a mafi girma ceto a ranar alkiyama mafi girma Allah ya bashi alhawzu almawrud tabki wanda za a sha al'ummarsa za su sha daga wannan tabki Allah ta'ala ya bashi alliwa al rana al alkiyama Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga falalarsa ya aiko shi da shiriya da addinin musulunci tsira da aminci Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa bayin Allah nagari masu girma waliyan Allah da waɗanda suka bi hanya su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi ina yi wa kaina da ku nasiya wasiya baki ɗaya cewa mu riƙi guziri don wannan rana mai girma rana alkiyama Me tanadi na tsayawa a wannan rana da take ɗauke da al'amura masu girma wanda yake da rabo ne wanda yake tuna irin wannan lokaci yake tanadi domin wannan lokaci shakiyi mara rabo ne wanda iri kisan zuciyarsa shi ne jagorarsa ya manta da yin tanadi kuma shi zai yi nadama a wannan rana Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taku rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku ku kiyaye ubangijin ku inna zalzalata sa'a lalle girgiza ta ranar tashin alkiyama shay'un azim abu ne mai girma yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at a wannan rana ta alkiyama rana ce da zaka ga mai shayarwa mai rike da jariri tana shayar da shi za ta yi watsi da shi za ta yi jifa da shi tazhalu za ta ɗimauce ta yi watsi da wannan jariri wata za kullu za ta amlin hamlaha a ranar alkiyama jin mai ciki sai ta barar da cikinta jin mai ciki sai ya bare wannan ciki a ranar za a ta da alkiyama wata ran nasa sukara a ranar za ga mutane suna cikin maye wa ma bi sukara ba abin maye suka sha ba walakin na azabar Allah shadid azabar Allah ce ne tsanani ta wannan rana a wannan rana da za a tsaya a filin da Allah ta'ala zai tara bayansa baki ɗaya al-mahshar za a ga al'amura masu girma hankula za su ɗimauta lokaci ne wanda tsoro da firgici zai lullube kowa da kowa babu wanda zai ce uffan wa atil aswatu lirrahman Allah ya ce duk sauti ya yi shiru ana sauraron ar-rahman fala tasma'u illa hamsan ba abin da zaka ji sai hamsan wato gunaguni da gurnani da numfashi kawai shi zaka ji amma ba magana ba ranar da bayi za su tsaya a gaban Allah ranar da za a raba takardu na ayyukan bayi ranar da za a yi sakamako a yi raddul mazalim duk wanda zalunci wani sai an saka masa ranar da za a mayar da hakkoki ga masu haƙƙi. a wannan rana za a aje ma'auni domin auna ayyukan bayi a wannan rana ne za ka ga cikin mutane ga makaryata ga mayaudara suna tsaye ga waɗanda suka yi gululi suka yi ha'inci suna tsaye suka ci amana waɗanda suka hana zakka suna tsaye masu cin dukiyar marayu suna tsaye wanda suka zubar da jini suka kashe rai suna tsaye mazinata wanda suke barin sallah waɗanda suka ƙi yin azumi don Allah waɗanda suka cutar da maƙota waɗanda suka cutar da musulmi kai dukkan wanda ya aikata aiki sai ya ga aikinsa a wannan rana kowa zai tsaya a gaban Allah kowa yana ɗauke da abin da ya aikata a cikin wannan hali na damuwa da firgici da tsoro kowa yana tsinkaye yana fata ya samu hanya ta tsira saboda wahala ta wannan tsayuwa fi min kane miqdaruhu 50 na sana a wannan rana ana tsaye a wannan waje cikin wannan hali kowa yana jira ya ga makomarsa sannan kuma mutane suna fata ina ma a ce za su samu wanda zai ba su mafita daga wannan hali wanda zai cece su wanda zai taimake su Allah tabaraka wa ta'ala cikin rahamarsa a wannan rana zai girmama wasu daga cikin bayinsa cikin mala'iku da annabawa da salihan bayi da shahidai da kuma wasu ayyuka da mutane suka aikata kamar azumi kamar karatun alkur'ani dukkanin waɗannan Allah cikin rahamata zai sanya su yi ceto ga mutane a wannan rana a shafaa ceto tabbatacce ne ƙida ta ahli suna wal jama'a kamar da ƙur'ani da hadisi suka tabbatar za a yi ceto rana alkiyama ceto abin da yake nufi a lafazinmu na duniya mun ce ceto shine mutumin da yake cikin wani hali na damuwa ya nemi wani ya sa baki domin a yaye masa ya fita daga wannan hali na damuwa ko dai ya samu amfani ko kuma a gusar masa da abin da yake yana tsoro a lahira za a yi ceto amma ba ceto irin na duniya ba a lahira ceto na Allah ne shi kadai haka Allah ya ce "Kullillahi shafa'atu jami'an babu wani wanda ya mallaki ceto a wannan rana in ba Allah ba shi kadai ba a neman ceto a wajen wani Allah in dai na wannan rana ce shi kaɗai yake ba da ita ba wani mala'ika makusanci ko annabi mursali da zai iya cewa yana da wani kaso na ceto a wannan rana sai wanda Allah ya ga dama i bashi Allah zai girmama daga cikin bayinsa ya zaɓi waɗanda zai ba su ceto da izininsa ya kuma zaɓi waɗanda za a ceta da yardarsa a cikin alkur'ani Allah ta'ala ce wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an yayin da Allah ta'ala yake kore ceto daga wajen kowane ne in ba da gare shi ba wa kan min malakin fis samawati da yawa mala'iku a cikin sama la tughni shafa'atuhum shay'an ba za su iya amfanar da wani ba a cikin ceto illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya ga dama kuma iyarda da wanda za a ceta su kaɗai za su yin ceto Allah ya ce yau ma la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla yau mai izin a wannan rana ta kiyama kenan la tanfa'u shafa'a babu wani ceto da zai amfani ba zai amfani ba illa man azina lahu rahman sai kadai ceton da ar-rahmanu Allah mai rahma zai ba da izini a yi wa radiya lahu qawlan kuma iyarda da abin da za a faɗa a ceta ceto ranar alkiyama Allah ne zai ba da izini ga wanda zai ceto kuma Allah ne zai zaɓi wanda za a ceta ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum wala shafauna illa liman irtada ba za a yi ceto ba sai ga wanda Allah iga dama ya yarda a wannan rana wa hum min khashyatihi mushfiqun bayi suna cikin firgici da tsoro game da wannan rana halin da suka samu kansu a ciki a wannan rana za ka ga mutane suna nadama masu sabo 'yan tawaye da suka yi wa Allah tawaye a duniya suka ƙibin Allah saboda sun samu wani abin duniya na iko na arziki na kaza na kaza ko kuma a'a marasa rabo ne a duniya sun yi asara ba su samu komai ba kuma ba su bi Allah ba a lahira kuma su yi asara Allah ka tsare mu za su nemi ina ma a cece su ina ma wa zai taimake su babu wanda zai taimake su za su yi nadama za su nema amma ina Allah yake ba mu labarin su yace kad ja'at rusulu rabbina bil haqq suna cewa wallahi a duniya manzannin Allah ashe gaskiya suka zo mana da shi fa hallana min shufa'a a yau da akwai wanda zai iya taimako ya cece mu fa yashfa'u lana tun da yanzu mun ga lahira gaskiya ce ga mu a gaban Allah kuma gashi ba wanda ya isa ya ce uffan mun gani gaskiya ne ashe abin da manzanni suka zo shi gaskiya ne gashi mun gani fa hallana min shufa'a suna wai ga dama da haguwa zai taimake mu ya fidda mu daga wannan hali na masifa na hali da dan adam bai taba gani sa ba aw nuraddu ko dan Allah a mai da mu duniya fa na'mala ghayra alladhi kunna na mu gyara abin da muka yi ba za mu sake ba za mu gyara fa amala ghairal ladhi kunna na'mal zami abinda ba shi muka yi a duniya amma ba zai yiwu ba Allah ya ce kad khasiru sun yi asara tunda ba a dawowa in an tafi shi kenan khasiru anfusahum wa la'anun maka ma kanu abin da suka kaga na karyata Allah a duniya da manzannin Allah ya zamo musu hasara kuma ba za su koma duniyar ba kuma babu wanda zai cece su ana tsaye cikin wannan hali Allah ya ce irin waɗannan za ka ji suna neman maceta amma za su ɗebe ƙauna su fama lana min shafi'in gashi sun nema dama da hagu babu wanda ya amsa musu ina waɗanda suke jin za su taimake su a lahira babu su suna cewa fama lana min shafi'in yau dai gashi babu wanda zai taimake mu ba mu ga wanda zai cece mu ba wala sadiqin hamim ina abokanmu na duniya su taimake mu babu wanda zai taimake su Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in duk wanda ma ake zaton zai ceto ceton ba zai mutu amfani ba dan ceton ma sai wanda i za a ceta saboda haka za su ɗebe ƙauna a wannan hali da za a tsaya tsayuwar da Allah kadai ya san tsawonta kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim daga abi huraira bai gaba ɗaya lokacin da ubangiji subhanahu Ta'ala, kamar yadda ya tabbata a hadisi ya fusata bai ce uffan ga bayi ba a tsaya tsayin da bayi da adadi har mutane su fara tunani cewa wannan tsayin ya yi tsayi tsayuwar ta daɗe a yi hukunci mana kowa ya san makomarsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da dama yana nanata mas'alar shafa'a yana maimaita magana a kan ceto a gobe kiyama ya zo a cikin hadisin Auf dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi yace wata rana hadisin Ibn Hibban yace wata rana mun yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai muka yada zango cikin dare don mu huta bayan an yi tafiya dab an raba dare don a huta kafin alfijir kowa ya aje raƙumarsa ya gurfanar da ita kuma ya kishin gida kusa da ita haka manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallama. ya ce sai na farka in ji auf dan malik ina farka sai na ga ina duba hange sai na ga taguwar manzan Allah sai a sallama manzan Allah baya kusa da ita sai na miƙe sai na ce ina manzan Allah yake aina rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace ina miƙewa sai na nufi ina duba dama da hagu sai na ga mu'azu dan jabal da shi da ɗaya daga cikin sahabbai suna tsaye abdullahi ɗan kais da mu'azu ɗan jabal sai na ce ina manzan Allah kala la nadri mu ma ba mu sani ba ghaira anna sami'na sautan bi a'la alwadi sai dai a can kwarin mun ji wani sauti fa idza mislu hadirin raha wata ƙara muka ji falam nalbas muna tsaye yace sai ga manzan Allah sallallahu alaihi ya taho daga inda suka faɗa da ya zo muna tsaye mu uku sai ya ce muka ce ya rasulullah ai ba mu ganka ba sai ya ce innahu atani lailata ta'atin, ai wani ne mai kira izo ya kira ni a wannan dare min rabbi dan sako daga ubangiji na fa khayyarani ya bani labari ya bani labari cewa an bani zabi fa khayyarani baina an yudkhila nisfa ummati aljanna wa baina shafa'a cewa Allah yana bani zabi al'umma ta baki daya a raba su gida biyu rabi duk a shigar da su aljanna in ina so ko kuma a bani ceton su faktartu shafa'a ya yace wa inni na zaba Allah bani ceto fa ya rasulallah waɗannan sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah nunshidu kallaha wa suhba lama ja'altana min ahli shafa'ati muna roƙanka muna maka magiya da Allah ka sa mu mana yadda muke tare da kai mu zamo daga cikin waɗanda za su samu ceto a cikin al'ummarka qala fa innakum min ahli shafa'ati ce kuna cikin waɗanda za ku samu ceto na ranar alkiyama sai muka juyo in ji auf fa aqbalna ila nas sai ga mutane baki daya ana tsaye saboda halin tafiya ne ana tambaya ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ma'aikin Allah ya taho da waɗannan sahabbai sai manzon Allah ya ba su labari yace innahu atani laylata atin fa khayyarani ai wani dan sako ne zo daga ubangiji na ya bani labari cewa an bani zabi baina an yudkhila nisfa ummati aljanna wa baina shafa'a a raba al'umma ta gida biyu a shigar da rabi aljanna ko kuma a bani ceto wanne na zaba wa inni shafa'a ni na zaɓi ceto fa qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah nunshiduka Allah mu ne maka magiya da Allah lama da min ahli shafa'ati ka sanya mu mana muna cikin waɗanda za su rabota da cetonka fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace inni ushidu man hazara ina shaida muku dukkanin da ke wannan waje anna shafa'ati ceto na rana alkiyama liman mata zai tabbata ga wanda ya mutu la yushrik billahi shay'an min ummati in dai bai shirka ba <clears throat> in dai bai shirka ba ya mutu to zai shiga cikin ceto na ranar alkiyama kaga wannan bishara ce duk al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mutum ya mutu bai yi shirka ba to ana yi masa fata ya zamo cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi huraira ya rawaito hadisi kamar da imam muslim ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li kulli nabiyyin da'awa mustajaba dukkan annaba ana ba su addu'a guda daya wanda Allah zai amsa musu fata'ajjala kullu nabiyyin da'awata kowane annabi tun a duniya ya roki Allah da wannan addu'a wa in ikhtaba'tu ni ko na koyi da'awati addu'ata shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah sai an tashi kiyama zan yi amfani da ita roki Allah ceton al'ummata da wannan addu'a kuma Allah ya karba mu yace fa hiya na'ilatun insha Allah ceto na zai tabbata in sha Allah manzo Allah ya ce in Allah ya so man mata min ummati la yushriku billahi sha ga duk wanda ya mutu a cikin al'ummata in dai bai shirka ba to zai rabauta da ceto na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari game da cetonsa da zai tabbata ga al'ummarsa ranar alkiyama amma kafin wannan zai yi babban ceto shine al-maqamul mahmud da Allah ya ba da labari asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda a cikin alkur'ani ta sannu ko tabbas ubangiji zai tsaye da kai a wani matsayi a wata matsaya a bar yabo ranar alkiyama hadisi ya tabbata daga abi huraira a cikin bukhari da muslim cewa wannan shine abin da zai gudana lokacin da za a tsaya tsayawa wacce take ba ta da adadin lokaci ranar alkiyama har mutane shiga hali na damuwa baki ɗaya bayan Allah suna tsaye a gaban Allah Allah yana kallon su yayi shiru bai ce kala ba tsanani tsanani gare su rana ta yi ƙasa ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi ke ce har gumi zai lullube mutane gwargwadon kowa irin aikinsa wani har zai masa linzami guminsa zai lullube shi har yi masa linzami wani kuma zuwa idan sawu har abin da Allah ya ga dama bayan Allah za su ce ai hisabi kowa ya san makomarsa baki ɗaya za su yi tunani su ce mu koma wajen bayan Allah zaɓaɓɓu su yi mana su roƙan mana Allah su yi mana ceto a yi mana hisabi bayan Allah za su ɗunguma wajen annabawa tun daga annabi Adam har zuwa annabi Isa alaihi salam kowane annabi zai ce ba nawa ne wannan ba zan iya ba sai manzon Allah sallallahu alaihi in bayi suka je wajensa sai ya ce ana laha ana laha eh ni ne mai wannan matsayi ni ne mai wannan matsayi sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah zai sujjada ƙarƙashin al'arshin Allah ya roƙi Allah bayan Allah ya kimsa masa mahamida wa sana yabo da jinjina Allah da kan bamashi, da abin da Allah zai kimsa masa a wannan rana da bai taɓa sani ba shi ma sai Allah ya ce daga kanka irfa ra'asa wa sal tu'ta tambayi me kake so a baka washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka to wannan ita ce ash-shafa'atul uzma wanda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wanda aka yi kiran sallah ya nema min yayi min addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma ati muhammadan alwasila wal fadila to zai samu wannan ceto nawa in ji manzon Allah ya roƙa min in zamo ni zan samu wannan matsayi na mutum ɗaya ba wanda zai cancanta a gobe kiyama in ba mutum ɗaya ba saboda haka wannan ita ce a shafa'atul uzma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sannan akwai ceto na manzon Allah daban-daban a filin alkiyama zai yi ceto a buɗe aljanna domin ko da an tsallake an je kofar aljanna ba a yadda a shiga ba sai da izini ba wanda zai nemi izinin ya yi ceto sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin muslim manzan Allah yace inni ati ati babal jannati yawmal qiyama fa astaftah rana alkiyama bayan in aljanna an tsallake an zo an yi dandazo an yi cincirundo a bakin kofofin aljanna sai manzon Allah iyo gaba sai ya kwankwasa kofa ya nemi izini fa yaqulu al wanda yake tare kofa sai ya ce man anta wa ke taba kofar nan fa aqulu muhammad sai in ce muhammad ne fa yaqulu bika umirtu kai aka bani umarni cewa la afta ali qablaka zan kai zan fara buɗe ba wani ba wannan shiga gidan aljanna ma sai manzo Allah ya ceto sallallahu alaihi wasallama manzo Allah zai ceto ga ahlul kaba'iri wanda suka aikata manya manyan kurakurai ainihin zunubai a duniya kamar yadda hadisin san ya faɗa shafa'ati li ahlul kaba'iri min ummati manzo Allah zai roki Allah a rika fitar da masu kaba'ira waɗanda suka shiga wutar jahannama saboda laifuffukansu mataki mataki mataki ana fidda su zai je mataki na farko ya roki Allah Allah ya ce a fitar da waɗanda kake so sannan ije i kamfato wani adadi mataki na biyu <coughs> a ce an baka su haka zai ta tafiya yake su ma'udun rabi'a har in koma karo na hudu fa ahmaduhu bi tilkal mahamidi in je in yi sujada in yi wa Allah yabo thumma akhiru lahu sajidan فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تؤطى واشفع تشفع كتنبيا ذا أباك كنما أبن لك كسوني متيتو ذا أباك فأقول سئنت يا ربي إذن لي يا الله كمن إذني في من قال لا إله إلا الله دو وند إفت ونن كلمة يموت أكنت يا الله كباني إذني أفده إذا جدا موتا sai Allah ya ce wa izzati wa jalali da buwayata da girmana wa kibriyai wa azamati da kibriyai na da azamata la ukhrijanna minha man qala la ilaha duk wanda yace la ilaha illa abi a shi da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ceto daban-daban daban da manzon Allah zai yi sallallahu alaihi wasallama amma mu sani cewa ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne zai bashi a wajen wa za a nema kenan a wajen Allah ka yi addu'a ka ce ya ubangiji ka sanya ni cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce za ka yi ya manzon Allah ta ni cikin ceton ka ba domin Allah ne yake ba da izini kuma Allah ne yake zaben wanda za a ceta sai ya yarda ceto na Allah ne ba za ka ce ya ma'aikin Allah cece ni ba a'a ya Allah sanya ni cikin ceton ma'aikin ka sallallahu alaihi wasallam sahabbai da suka ce samu cikin ceton ka sanar nufin roƙon mana Allah mu zamo ahal cikin waɗanda za ka ceta kuma kasancewa matsayin da suke tare shi ai kukan kuna cikin waɗanda yan kan gaba saboda haka a roƙi Allah ya sanya mu baki ɗaya cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama sannan kuma mu yawaita addu'o'i na neman wannan ceto ɗin akwai asbab da ke sanya ka zamo cikin waɗanda za ka samu ceton manzon Allah salama dalilai za mu ambace su a gamuwa ta gaba sannan kuma ceto akwai ragowar ceto na mala'iku da annabawa da bayan Allah shi ma za mu ambata a haɗuwa ta gaba sannan akwai mawani'u ushafa abinda in ka aikata ba za ka shiga cikin wannan ceto ba in mun haɗu in Allah yarda a haɗuwa ta gaba sai mu tattauna akan waɗannan Allah ya mana afwa Allah ta'ala ya yafe mana kurakuranmu Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya da aminci a kasar mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت ألم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ووالدينا وأئمتنا وعلمائنا يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات واشف جميع مرضى المسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين